ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم يا كومو مني والله za mu jarrabe ku ta hanyar jihadi da yaƙar abokan gaba da kisa har mu bayyana masu jihadi a cikinku akan tafarkin Allah da masu yin haƙuri a kan yaƙar maƙiyan Allah kuma za mu jarraba ku domin mu bayyana mai gaskiya daga cikinku da kuma maƙaryaci.